واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله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 shekara ta dubu da hudu da da da talatin tara hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam daga makka zuwa madina wacce ta daidai da ranar takwas ga watan sha ɗaya shekara ta biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin riyadu salihin min kalami sayyidil mursalin na imamun nawawi allah ya ji kansu da rahama muna nan a babi na sha uku babu bayani kasarati turuqil khair babin da yake bayani a kan yawaitar hanyoyin alkhairi a musulunci inda a yau insha Allah ta'ala za mu tashi akan hadisi na 136 wasu kuma nasu da talatin da bakwai kuma da ɗoriya a kuma babin da muke ciki babi na sha uku wannan hadisi shine hadisi na ashirin a ƙarƙashin babu mara imamun nawawi ke cewa an har wayo an karɓo daga sahabin annabi jabir ɗan abdullah allah yadda da shi ƙala ya ce A rada banu salima an yantaƙilo Ƙurbal masjidi yan kabilar banu salima sun yi nufin su taso su dawo kusa da masallacin manzo sallallahu alaihi wasallam فبلغ ذلك رسول الله sallallahu alaihi wa sallam. sai labarin taso wasu daga inda suke su dawo kusa da masallacin manzo ya isa ga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi tun kafin su taso faƙala lahum sai manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce da su 'yan ƙabilar bani salima innahu qad balaghani annakum turiduna an tantaqilu qurbal masjid haƙiƙa labari ya iso min cewar kuna so ku taso daga inda kuke ku dawo kusa da masallaci haka abin yake faƙalu na'am ya rasulallah ta suka ce iya manzan Allah qad aradna zalika haƙiƙa mun yi nufin yin haka duk da dai ba mu kai ga aikatawa amma muna da wannan niyyar faƙala bani salima diyarakum tuktab atharakum sai manzo tsira da aminci Allah sabbata a gare shi ce ya ku yan kabilar bani salima ya ku zariyar salima ku tabbata a gidajenku da kuke ciki na da za a rubuta tattakinku da kuke zuwa masallaci na sallah diyarakum tuktab atharakum kuna ce kuna nikewa ku tabbata ku wanzu akan zama cikin gidajenku da kuke da su da na da tuktab atharakum za a rubuta tattakinku da kuke zuwa masallaci na sallah rawahu muslim imam muslim ya rawaici wannan hadisi wa fi riwaya a wata ruwayar kuma tare da tsarin cewar inna bi kulli khatwatin daraja haƙiƙa duk tazara ta taku da za a samu sakamakon kun tako da gidajen ku zuwa masallaci na sallah za a ɗaukaka daraja kuna da daraja da matsayi maɗaukaki a gurin Allah rawahu muslim wa rawahu al-bukhari aidan muslim ya rawaito wannan kuma imam bukhari ya rawaici shi wannan hadisi bi ma'anahu da lafazan da suke nuni ga ma'anar ruwayar muslim min riwayati anas amma daga ruwayar da aka samu daga sahabin annabi anas radiyallahu anhu allah ya da shi wa banu salima bi kasri lam zuriyar salima da ake cewa 'yan ƙabila salima ana karanta salima din ne da yi wa lamun ɗin kasra salima banu salima ƙabilatun ma'arufatun min al'ansar mala ya ce wata ƙabila ce babba sananniya cikin ƙabilun da ke garin madina waɗanda suke na sahabban annabi da suka agaza wa radiyallahu anhum allah ya da su gaba ɗaya wa atharuhum lafazin atharuhum da ya zo a cikin hadisin da manzo yake da su makanaku tuktab ko diyarakum tuktab atharakum to wannan atharakum din da ya zo a ciki yace wa atharuhum abinda ake nufi da atharuhum din khutahum tazarar tattaki da suke yi daga gidajen su zuwa masallaci wannan hadisi kamar da muka ji sahabinsa shine sahabin da ya rawaci hadisai kafin wannan hadisin shine jabir dan abdullah dan amr dan haram jabir dan abdullah dan amr dan haram ana masa alkunya da abu abdullah baban abdullah sunan mahaifinsa abdullah kuma ne masa alkunya da baban abdullah mutumin madina ne cikin sahaban manzo da suka rayu a madina ɗan ƙabilar salima wacce take ƙabila ƙarƙashin babbar ƙabila mafi shahara khazraj ana da ƙabilu aus da khazraj su ne mafiya girman ƙabilu a madina a ƙarƙashinsu kuma akwai rassa cikin irin rassan kabilar wato an khazraj akwai su banu salima da aka su karamar kabila ce a karkashin babban kabila rashi reshi ne daga cikin rassan kabilar hazraj kuma na daga cikin waɗanda suke da yawan hadda ta hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rawaci hadisi ɗaya ɗaya har hadisi dubu da ɗari biyar da arba'in ya halarci taro da aka yi da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa da ke madina don shirya da zai taso daga makka idawo madina wanda ake cewa al'aqaba a ya je wannan taro tare da mahaifinsa abdullah ya halarci koki tare da manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama har yaƙi goma sha tara amma ana bai hukunta masa halartar yaƙin badar da na uhudu ba allah ya masa yawaicin kwana inda ya rayu har tsawon shekara 94 a duniya ɗari ba shida a ƙarshen rayuwarsa ya tare ya zama malami mai ba da karatu a masallacin manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kafin allah ya karɓi rayuwarsa ya rasa ido baya gani amma bai rasa basira ba ta irin abin da ya samu na koyo da kuma wato karatu da ya kwankwada daga manzo sallallahu alaihi wa sallam inda ya zama malamin al'ummar annabi muhammad a masallacin manzo a ƙarshen rayuwarsa sahabi ne wanda yake da tausayi da sanin ya kamata mahaifinsa ya rasu ya bar shi da 'yan uwa da yawa mata wani lafazin na nuna ko ruwayar na nuna wajen 'yan mata hudu ko wajen bakwai a lokacin ya yi aure sun dawo daga tafiya da suka yi da manzo manzo ya gaira ta sauri da doki da raƙuminsa sai manzo ya je wa raƙumin ƙaimi yace raƙumin ya fita a goje gudun da bai taɓa yin irinsa tun da yake da shi sai manzo yake cewa saurin mai kake ne ta mazan Allah ai na angwance ne tunda an ji an yi abin da za a yi kuma za mu tafi gurin amarya kaga ai ba a yi jinkiri ba sai ya ce budurwa ka aura ko ba zawara in yanzu ne wani shugaban sai ya ce a yi auren har ina nan ina manzan allah ba gaya min ba ko sai faɗa da shi da wanda yake shugaban ba shi ya ki faɗa ma auren yanayi ne wani lokaci ke sai da uzuri sai na wajen hangari ice budurwa ko bazawara ice ai zawara na aura maza Allah ce ina ma budurwa ka aura ka sa ta dariya ta sa ka dariya kai wasa da ita ce wasa da an fi samun haka a masu karancin shekaru babban sai ta zarar ai kuma ta zama kamar wata yarinya yara ta daga abubuwa na yan yara kanana ko duk da akwai babba ko mai irin ɗabi'un yara wata da girma amma za ta maka abin da ko mai ƙuruce sai haka sai ce mazan Allah ai babana ya rasu ya bani da yan uwana mata shine sai na auro wacce za ta rika kulawa da su ta taje musu kai a yi musu kitso a yi abin da ya kama in na auro mai shekaru irin nasu yaro baya daukan yaro ko sai manzo ya jinjina masa ya ce madalla da abin da kaga manzo ma ya san cewa mutum ne wanda yake mai hangen nesa wanda ya fifita maslahar yan uwansa akan tasu in wani ne shi ya samu budurwar ya more ko su kitso ko kasu kitso ruwan ko su kitso ko su kitso ko su wanka ko kasu wanka su ta to ba haka babba mai hangen nesa yake ba haka mai karatu da sanin ya kamata yake to shine wannan sahabi jabir dan abdullah kuma ko da baban sa ya rasu ya rasu ya bashi da bashi fal to amma gonakin da babansa ko gonar da babansa yake da shi ta dabinai da masu bashi suka taru suka yi dandazo ana neman biyan bashin kuɗin da babansa yake kansa da aka sauke da binan gona sai ce ba zai taɓa ko ɗaya ba sai ya kira manzon Allah na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya halarci biyan bashi kica baya jin wannan abin da yake gona zai iya biyan wannan bashi da ake bin bayan manzo ya zo ya sa wannan dabino a gaba ce na masu bashi kai nawa kake bi kwano nawa na dabino na zai biya bashi a auna a auna a auna kai kuma zo nawa kake bi kwano nawa na zai biya bashin shi aka rika aunawa ana biyan bashin aka rika auna shi da aka biya kowa kakam. amma sai ka zata sanda aka gama biyan kowa da sanda ba a fara taba dabino ba bayan an sauke shi wanne ne ya fi yawa kamar ba a taɓa dabinan ba albarka ta shigo ciki manzo ya sa hannu cikin al'amari to jabir ke na ɗan abdullahi allah ya karɓi rayuwarsa a garin madina a shekara ta saba'in da hudu da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu malaman suka ce shine karshen sahaban da ya rasu a garin madina cikin sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam allah ya ji kansu da rahama to wannan sahabi daga shi aka jiyo hadisin da za ne karatunsa ko sharhinsa a yanzu jabir ike cewa arada banu salima ɗan ƙabilarsa shi kansa jabir tunda shi ma ɗan banu salima ne kusa muka ce as-sulami da muka yi bayanin ƙabilarsa to yake cewa 'yan wannan kabilar tasu da ke zaune a garin madina sun yi nufin sun so an yantakilo ƙurban masjidi su taso su dawo kusa da masallacin manzo ma'ana asalin yadda abin yake ita wannan kabila ta banu salima gidajen da suke da shi a garin madina suna daga cikin gidajen da suke da nesa nisa da tazara tsakaninsu da masallacin manzo suna can wajen dutsen da ake cewa sallah wajejensa ana tunanin cewar ba zai kasa wato ainihin kamar mil ba na tafiya tsakaninsu da tunda masallacin manzo saboda haka sai suke ganin cewar aiko ya kamata su ɗaukaka wa kansu tafiyar da suke daga gidajen su zo masallacin manzo ya kamata alkhairin da ke tattare da al'ummar annabi da ke garin madina a daf da manzo su taso su ma su zama a kusa da wannan sai suke wannan tattaunawar suke wannan shawarwar suna so su bar gidajensu da suke nesa da masallacin manzo su samu wasu gidajen su siya ko su mallaka a kusa da masallacin manzo to kafin su kai ga aiwatar da abin da suka soyi suka tattauna suka shawarta suke nufin yi na tashi daga gidajensu da suke nesa da masallacin manzo su dawo inda za su samu kusanci dab da dab da masallacin manzo sai labarin tattaunawa da shawarwarin taso wasu su dawo kusa da masallacin manzo ya isa zuwa ga sunan manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan yake nuna daga cikin abubuwan da yake kan shugaba da jagora ƙoƙarin sanin me yake wakana cikin al'ummar da yake shugabanta ko kuma wannan yake nuna abubuwan da suke wakana tsakanin sahaba annabi sallallahu alaihi wasallama yana da masu zuwa masa da labarai da bayanin abin da yake faruwa wannan shi zai sa karka sanin abin da waɗanda kake shugabanta suke ciki ina daga cikin hanyoyin sanin damuwar al'umma ka ko matsal suke ciki karka jin abin da ya shafe su wanda ya kamata ka ji in wanda za shigo ka ba shawara ne ka shigo in wanda za hukunci ne ka hukunci in wanda zaka tallafa ne ko ka tsayar da abin ka tsayar saboda haka sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya samu labarin suna son su taso da gidajensu da suke da nisa da masallacin manzo su zo su sai wasu gidajen a kusa da masallacin manzo su tare a nan to da ya ji haka fa qala lahu sai manzo shi da su innahu balagani Hakika labari ya iso gare ni na samu labarin annakum turiduna an tantaqilu qulbar masjidi cewar kuna so kuna da nufin kuna da fatan ku taso daga gidajen da kuke ku dawo kusa da masallaci na haka abin yake faƙalu na'am ya rasulallah kad na zalika sai suka ce i ya manzan Allah tabbas mun yi nufin yin haka tunda ba su riga sun aiwatar ba labari ya zo kuma ya tambaya labarin haka yake sun tabbatar masa haka abin yake to a wannan gaba ne sai malam muhammad bin salih al-uthaymin Allah ya ji kansu da rahama ya zo bayani da sharhi a karkashin wannan hadisi sai yake cewa a wannan hadisi akwai dalili da hujja da ke tabbatar da cewar duk sanda aka ɗauko wata magana ta wasu jama'a aka zo da wani mutum wannan magana to farkon abin da ya kamata yi ibibiya don samun tabbacin gaskiyar abin an ce za ku taso daga gidajen ko dawo kusa da masallaci na manzo ya ji labarin haka ne ko ba haka ba ne so da ake cewa za su yi suka fi kowa sanin haka ne ko ba haka ba wanda ya kawo mai yiwa farkon magana iji bai ji karshen ta ko an yi an ma sauya shawara bai san an sauya ba ko to amma in ka samu wanda abin ya shafa kai tsaye da aka maka magana a kansa za ka ji komai ko ko a ko yi ko bai to shine yake cewa abin da ya kamata duk wani wanda yake shugabanci ko yake mu'amala da wasu sai aka zo masa da bayani game da wani akan wani abu da ya shafe shi ba shi da abin ya shafa ba ne ya zo ya faɗa maka ba kai ne ka gani ko ka ji ba zuwa aka aka baka labari to akwai buƙatar ka bibiyi tabbacin abu kafin ka ce wani abu a kai an fahimta ce wannan hadisi yana sanar da mu ina koyar da mu mu fahimci haka a rayuwa a mu'amala mu wanda ke mu'amala da su musamman wanda aka ce kana shugabanci duk sanda za ka maka wani abu musamman yana da alaka da kamar tsegumi tsegumi ko sara ko kai kuka akan wani ai kaza ike ai bai kaza ba to yi kokari ka samu tabbacin abin kafin ka tare shi da cewar ya kake kaza ko me yasa kai kaza sai ka ji kunya an fahimta ko to da wannan ya san da mu cewar idan aka zo maka da labari to ka fara tuntuɓar wanda abin ya shafa a game da labarin ka ji haka ne ko ba haka ba shi ake cewa tafabbut musamman ma idan wanda ya zo maka da labarin wani lokaci na da 'yar matsala ta ko kai ko rashin bibiyar al'amura a sannu a hankali ko gaggawa ko fushi ko wani abu mai kama da haka ko yana da wani abu nasa a rai da yake da alaka da wannan gurin shi sa Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu in ja'akum fasiqun bai na ba'i fatabayyin ko fatafabbatu ya kunda ku ba da gaskiya da Allah da manzo kuke bin al'amuran addinin Allah sau da kafa idan wani wanda ya fice daga tsarin bin Allah ina da tasgaro wani lokaci a abin kirki wani lokaci a abin siya ina da wasu abubuwan da alamar tambaya in ya zo muku da wani labari ku tabbatar da gaskiyar labari sahihancinsa ingancinsa kafin ku bi abin ku hukunci ta tabayyan Allah ce an tusibu kauman bi jahalatin fa tusbihu ala ma fa'altu nadim dan ka ku je ku afka wasu jama'a akan abin da ba haka ba a bisa rashin sanin tabbacin abin da yake daidai sai kuma ku zo ku waye gari kura da nasarar abin da kuka an fahimta to wannan hadisin ma shine abin da manzo ai shine kan gaba a cikin muminai masu aiki da faɗar Allah na idan an ce labari ya zama maka kabi ka samu tabbacin gaskiyarsa da ingancinsa kafin kai hukunci to saboda haka a wannan hadisin manzo yi haka sai ya sa ya samu waɗanda suke masu faɗa a ji ko wasu wanda suke manya ko wakilai daga kabilar da duk abin da kabila ta yi in aka samu waɗanda aka ta bakin su an samu abin da ake ciki tunda aba ce aka ya kira kabilar duka ba ko to kuma dama akwai wakilci akwai shugabanci akwai jagorori kana samun su ka samu abin da ya shafi wannan al'umma sai ya ce haka ne kuna so za ku taso daga gidajen ku ku dawo kusa da masallaci na saboda haka sai manzo ya aikin bibiya don samun tabbacin gaskiyar labarin da aka zo masa da shi malam muhammad bin salih al yake cewa domin idan duk sanda aka gaya wa mutum magana kawai zai gasgata ya hau kai ya faɗi ta cewarsa to hakan zai iya sa wasu abubuwa masu ɗimbin yawa su kufce masa kuma hakan zai iya sa ije ya fuskanci sharri mai girma sai ya yi abu ya riga ya caɓe ya jagule kuma gyaransa ya gagara to amma duk sanda ka bibi abin da ya zo maka labari musamman za ce wani yayi wani abu da ba haka ya kamata yi ba to ba abun ka ji haka ne ko ba haka ne haka ne suka ta ah, ai ba haka ya kamata yi kaza za a yi kaza za a yi a ah, haka da kuka kuskure ne ko ba ku yi kaza sai a samu gyara kuma sai wannan amsa to ka shugaba da mai sanin ya kamata ta yi aiki ta yi tasiri a sake fahimta ka gare hakan kake faƙala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce ya bani salima ko zariyar salima ko yan kabilar salima ga hukunci na kan abin da kuka nufin yi ga ta cewa ta game da shirye-shiryen da kuke na tasowa daga inda kuke kula kusa da masallaci na diyaraku ku tabbata ku wanzu ku nanike kewa asalin gidajenku da kuke ciki tuktab atharakum za a rubuta tattakin ku da tazarar tafiya ku zuwa masallaci na da kuke yi sallah diyaraku ina umarta ku da ku tabbata a cikin gidajenku tuktab atharakum za a rubuta ladan tattakin da kuke zuwa masallaci to a wannan gabar sai ake sanar da mu cewa bayan manzo ya yi bibiya don jin gaskiyar labarin da ya zo masa ya samu tabbaci da amsa daga waɗanda abin ya shafa kai tsaye sun tabbatar masa suna da niyyar tasowa daga gidajensu su za kusa da masallacinsu abin da yake nema ya samu labarin da aka kawo masa haka ne ko to daga samun wannan tabbacin sai ce to yanzu ne nake da damar da zan yi hukuncin da ya dace da abin da kuke shirin yi yanzu ne matsayina na shugaba da ya kamata in tsora ku akan abin da ya fi cancanta zai aiki shi ne sai ce ku ina umarta ku da ku wanzu ku tabbata ku zauna a asalin gidajenku da kuke zama. duk da suna da nisa da masallaci na to ban goyi bayan ku taso daga can ku dawo kusa da masallaci na ba me yasa saboda alkhairin da kuke cimmawa da darajar da kuke samu a ta dalilin kuna da nisa da masallaci na ba za ku iya kawo kanku sallar jam'in da ake ba ku zo ku ji alkhairin nake faɗa a masallaci na ba sai kun yi tattakin da ya fi na kowa daga cikin masu zuwa masallaci wannan tazarar da fifikon da ɗoriyar da kuke da shi na tattaki akan sauran al'ummata ta na zuwa inda nake fuji ji nake faɗa ku zo ku yi sallah ku samu alkhairin da ake samu na sallah to kun ɗara saura da wannan abin da kuka zarta an fahimta a wannan gabar nan ma ko na salo da manzo'i da malamai suke cewa abin da ake cewa wa'azi ko Shi shine ka faɗa wa mutum wani abu da ya kamata in kuma ka goya da faɗa masa da amfani da nasara da maslahar da zai samu a abin wannan ya fi sa wanda ka ɗora a kan abu ya riƙe shi da kyau ya tsaye da yinsa saboda ka goya masa da amfani da maslahar da ke tattar da abu akan ka kace da shi ku zauna a gidajen ku ba sai kun taso ba ko ya shuru? ko da ya san suna da wani lada ƙari akan na saura tattakin da za su ko ya shiru ai ya isar za su bi kuma za su ko amma sai kuwa musu cewa ku zauna a gidajen ku wani abin alkhairi da ba ku sani ba wata gara basa da ba ku sani ba za a rubuta tattakin da kuka zuwa nan ku samu sakai su da ladansa to shine goya wa mutum da amfani da maslahar da ke tare da alkhairin da aka umarce shi to ya fusa wannan abin ya rike shi ba mai cire shi daga kai ya san ma'anarsa ya san amfaninsa ya san fifikon da ke ciki an fahimta to da haka dukkan za ka ɗora mutum akan abu mai amfani fito masa da shi ya fahimce shi ka ce to ka kiyaye wannan za ka karu da wannan abin da ke ciki idan kuma hana shi za ka yi fito masa da illolin abu ya fahimce su ko ba ka gurin ba zai ba amma kawai umarni aka ba shi sashi aka hana shi aka cewa aka yi to wani sai ga kawai kullum kai bari kai kenan a ce kai kai kenan a ce ka bari baka da wata wani yanci na wani dama ko sai ga kana matsawa kana bari sai ce kai mu ci gaba da kayan haka dan adam yake amma duk sanda ka fito masa da abu na alkhairi ka faɗa masa irin alkhairi da ke karkashi ya fahimce shi to cire shi daga kan wannan abin bai da sauki ya bar wannan abin ya tafi wani abin daban bai da sauki duk sanda ka hana shi wani abu na matsala fito masa da matsalolin ya fahimce su ya san su in ya san su to ko ba ka gurin zai zai bai abin ba zai koma masa kuma wani ya zo ya ce da shi wannan abin ba zai saurare shi an fahimta ko to yana daga cikin abin da a jagoranci a shugabanci ake buƙatar jagora ya kula da wani ko wani abu mai illa da kake so al'umma ka hana su to a shiga gidajen rediyoyi a tafi jaridu a tafi talabijin talabijin a sami guraren wato ainihin zaman jama'a a sa wato ainihin wani jawabi yan uwa akwai kaza da kaza da yake faruwa akwai matsala da ke tattar da wannan abu kun ji kaza kun ji kaza kun ji kaza kwaɗam sai kuma sati na zaga sace gwamnati ta yi doka kada a sake ganin wani yayi kaza ba sai ka ce musu na ka kafin ka faɗa ma wasu har sun daina ana jin kuma hukuncin da umarnin sai kuma za ka ce ai ya dace wannan ai na ji daɗin abin ai gwamna ina son ko haka tuna daga cikin hikima ta sanar da mutum abin da yake na alkhairi ka fito masa da amfanin da yake ciki da maslaha in kuma na hani ne kana shi ka fito masa da illolin da ke ciki abin zai fi sa wato ainihin ki tsike abin da kyau ki kuma kula da shi kiyaye to shine abin da manzo ya musu yace ku zauna a gidajen kakkuta su kuma ga wani abu da ba ku sani ba in kare ku da shi na alkhairi na zaman gidajen ku inda kuke za a rubuta duk tattakin da kuka yi lada ne da daraja da za ku samu a kai sannan wannan abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ya zo a fayyace tun lafiya daki daki garai kamar fassara ta hadisi da ike wa hadisi akwai hadisi da aka karɓo daga sahabu annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qan haƙiƙa annabi tsira da abin Allah sabbata gare shi ya ce man tawadda'a duk wanda ya yi alwala fa asbaga alwudu'a ya cika alwalar ta tsaye ta tsaye da aka umarce shi thumma kharaja min baitihi ila almasjid sannan ya fito daga gidansa zuwa masallaci sallah la yukhrijuhu illa salah babu abin da ya fito da shi daga gidansa sai tafiya masallaci sallah lam yaqutu khutwatan babu wani tattaki da zai yi illa kataba Allahu lahu biha daraja face sai Allah ya rubuta masa daraja ta musamman sakamakon wannan tattaki wa hatta minhu biha khati'a kuma sai ya share masa wani kuskure daga cikin kurakuransa ka ɗaga kafa ka tafi da kake za ka masallaci a daga daraja ka aje a share ma laifi me yafi wannan kun ga wannan hadisin ƙarin bayanin da fassara na wannan abin da manzo yake da su ku zauna a gidajen ku ba sai kun taso ba za a rubuta tattakin da kuka mana Allah zai sa a rubuta muku ladan yawan tattakin da kuka yi kuka zo masallaci sallah wannan hadisi imam bukhari da muslim suka rawace shi sannan a shi wannan hadisi da muke tsaka da bayani a kai na nufin da banu salima suka na tashi daga masallaci daga gidajensu zuwa kusa da masallacin manso ina sanar da mu bayani kuma hujja ne shi da dalili a kan gyara uwa wanda kake shugabanta kusakuran da suke da shi na fahimta su a fahimtar su ba salima su taso daga gidajen da suke su dawo kusa da masallacin manzo shi ne daidai shi ne abin da ya fi haka fahimta su ta ba su amma ai ba sauƙi ne da ka tashi da gidan da ka saba da shi inda kake rayuwa ka koma inda ba nan ba ko ɗabi'a ce ta ɗan adam da kuma rayuwa ta yau da kullum ka fi son inda ka saba da shi kuma ko da can ai da guraren a madina amma suka zaɓa su zauna a nan ko to sai suke ga cewa ai abin da ya fiye musu maslaha ya alkhairi su taso da gidajen nan nasu su dawo ta da masallacin mu sai man zai fahimci hakan kuskure ba shi ne abin da ya fi ba sai bai basu a kai ba dan kasu ce shi shugaban nan ya cika wato an sa a abu ko hana abu a'a wannan fahimtar ba ita ce tafi ba ga wacce tafi sai tsura su aka to ne yake cewa in kana shugaba wanda ka shugabanta kaga sun tafi akan wani abin da ba shine daidai ba tsura su akan daidai kada ka bar su tafi a haka an fahimta ko malamai suka ce gyaran kuskuren wanda kake shugabanta shine abin da ya kamace ka shi yake nuna darajar ka ta shugaban ba ka bar shi ije ikwama calasa ko ice baya ba sannan wannan hadisi na sanar da mu yawan tattakin bawa zuwa masallatai sanadi ne da da dalili da kan jawo ɗaukakar darajarsa da kuma kan sa Allah subhanahu wata'ala ishare masa kurakuransa innal hasanat yudhibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana daga ciki akwai tattaki zuwa masallaci ko gurin karatu alkur'ani ko hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko wani aiki daga cikin ayyukan alkhairi da musulunci ce aje ai sannan wannan hadisi yana kwadaitar da mu akan dora muhimmanci da ba da kulawa ta musamman game da abin da ya shafi sallah cikin jama'a a jam'i tafiya masallaci a jam'i ko da kuwa inda kake da tafiya mai tazara tsakaninka da masallaci ka tafi ka je a yi sallah da kai a jam'i a masallaci a raya masallatan Allah shi yafi ka zama cikin waɗanda Allah yake cewa inna ma ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir hakika waɗanda suke raya wuraren bautar Allah masallatai su ne wanda Allah ya tabbatar da cewa su ne wanda suka yi imani da Allah da ranar lahira su za ga sun damu da su raya masallatai a cika su a yi sallah a jam'i kenan wannan ba su damu da haka ba akwai raunin imani a tare da su sai wannan hadisi yake nuna mana cewa ko kana da tazarar gida da masallaci ka tako ka zo a yi sallar da kai a masallaci shi ya fi a kan ka yi sallar ka a gida ko ku sallar ku a kofar gidajen ku a ku taho a raya masallatan kada su zama kangwaye ku kuma kuna sallar a kofar gida can mutum biyar can mutum shida can a ba shi ne maslaha ba ne abin da fi ba wani alamu ne na raunin imanin kun bar masallacin ku su zama kangwaye kun zo kowa yana sallah a gaban gidajensa ko kuma gaban shagunansa sannan wannan hadisi na sanar da mu cewa ayyukan kirki idan aka nufi Allah da su aka kyautata niyya da aikin wannan ayyukan kirkin yakan jawo tattakin da kai wajen aiwatar da waɗannan ayyukan kirkin a rubuta maka kyawawan lada a ta ilin wannan aikin da kai na tattakin zuwa aikin alkhairi makaranta ce ta karatu alkur'ani a karanto hadisan manzo ne a abin da ya shafi wato sallah ne to inda za a tafi aje a aiwatar da wani abin da Allah ya ce annabi ya ce a wani guri da aka yi kira aka yi bukata aje a taro ayi, to tattakin da kai ba asara ba ce ina da lada a mafahimin wannan kuma in ka juya abin a baibai kenan hashe wanda kuma shi zai yi tattaki ya tafi gurin aikin sabo shi kuma laifi zai samu tunda shi ba abin kirki ya tafi ba ko an ba abin kirki ya tafi shi kuma Allah bai umarni da ayi mummuna ba hani yake da ayi mummuna a shi aka tafi gurin yin aikin sabo gurin abin da ba na kirki ba na rashin kirki aiki shiyantar abin da Allah yake ka ayi aiki a ce sai an yi kishiyantar halinsa aka aka tafi sarakatu wanda ya tattakin tafiya gurin aikin banza aikin shirme aikin asha laifi zai samu tunda wanda ya tafi wajen aikin alkhairi lada zai samu to da ka bambancin tattake su ke wanda ya tattaka zuwa ga aikin alkhairi ya samu lada ta share kurakurai wanda ya taka zuwa gurin aikin sabo ya samu laifi ya samu kaskantin daraja Allah kiyaye wannan hadisi shine ma ya sa saboda fahimtar haka mala imam bukhari ya masa babi a cikin sayin bukhari ke cewa babu ihtisabil Asa, babin da ke bayanin neman ladan tattaki wanda tattaki ne in kai za ka samu lada sai ya kawo wannan hadisi sannan hadisi yana sanar da mu daraja da martaba ta kabilar banu salima ɗan kabilar su jabir da anas bin malik cewar suna da daraja da martaba ta musamman ƙari kan ta sauran sahabban annabi da ke madina a sakamakon falalar da allah ya musu na gidajensu suna da tazara da masallacin manzo sun fi kowa tattaki kafin su zo a yi sallah da su da suke da shi ta tattaki ƙarin daraja ne da martaba gare su sannan wasu malaman suke cewa ko da aka ce diyarakum tuktab atharakum ku zauna a gidajen ana rubuce ana kiyaye ana haddace abin da ya shafi tattakin wasu malaman suka ce i eh, ai Allah ya sanar da mu cewar a ranar alkiyama zai sanya abubuwan da mu a nan duniya muke gaba sa shi su yi mutum shaida hannun ka yi shaida da shi kai kaza kafar ka ta shaida in ita taka ije guri kaza to kasar da ka taka ma za ta yi maka shaida i ta kaina ya bi da zai je sallah masallacin manzo ta kaina ya bi sanda ya dawo daga sallah za ta yi maka shaida wannan ma alkhairi eh shi sa ake so kullum manufarka da aikinka ya zama ina za ka aikin alkhairi daga ina kake aikin alkhairi sai ka samu shaidar bayan Allah bayan ta Allah subhanahu ta'ala akan abin da Allah ya datar da har wa yau Imam al-Bukhari Allah ya ji kansa da rahama yi nuni a cikin Sahih al-Bukhari cewar wannan labarin da wannan hadisin da muke sharhin sa yake dauke da shi na 'yan kabilar bani salima ko yanki na kabilar khazrat wanda ake cewa bani salima labarin abin da ya faru da su ina na shirin su tashi daga gidajen su dawo kusa da masallacin manzo manzo ya tsayar da abin ya dakatar yace su zauna a inda suke ba sai sun taso ba shine sababi da dalili na saukar faɗin Allah subhanahu wata'ala cikin surat yasin inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahu Allah ya ce mu ne za mu raya matattu mu muke raya matattu mu za mu raya kuma tuni dama naktubu ma qaddamu muna rubuta duk abin da suka aikata duk abin da suka aiwatar kafin karɓar rayuwar su muna rubuta wa kulla shayin a hasainahu kitaba Allah yake wa atharahu har tattaki don bari ba muna sa a rubuta ko har tattaki muna sa a rubuta ya taka ya je gidan giya ya taka ya tafi caca ya taka ya tafi masallaci ya taka ya tafi gurin karatu alkur'ani gurin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taka ya tafi taron siyasa ya taka ya tafi mutum ɗin da za a yi kutun kutun a yi wani sharri a yi masa yarfe a yi kaza duka a rubuta to ka zan ka kalli wannan hadisin kamar da malai imam bukhari inu ne ka samu abin fassara ayat ko in ka samu bayanin wannan ayar ka samu bayanin wannan hadisin ka samu ayar goya wa wannan hadisi shi tare suke tafiya abinda suke barwa na sako haka dama za ka tarar hadisan manzo da ayar alkur'ani sai dai karancin sanin ka ya ka kasa sanin abubuwan da suke da alaka da shi ka sanin wannan shi zai baka dama ka fassara qur'ani gare in ka dawo kana bayanin hadisi ka ɗauko ayar ka goya a fahimci hadisin gare ya kuma zo a cikin ruwayon wannan hadisi cewar annabi sallallahu alaihi wasallama ya kyamaci yan kabilar banu sallima su taso daga gidajen da suke da suke da nesa da masallacin manzo da suke da nisa da masallacin manzo na su dawo gidajen da za su zama sun yi dab da masallacin manzo ya kyamaci haka ya haka a hadisin sai ce an ya aurul madina don gudun a wato yayi a bar wasu sassa na gurare daga cikin garin madina idan ba mazauna a ciki ya kyamaci a bar ƙaryoyi na madina daga wasu mazauna a kurum zaman mazauna a gari a wata shiya daga shiyoyin garin tsaro ne ga garin ta wannan ɓaryar za su riga kowa gano mai yake faruwa a najeriya ta sani idan abin za a garziyo a zo a kawo a ce a kawo ɗauki ne ko a kula da kaza to ta nan za a iya samu kuma shi garin ana samun wasu suka zauna a can gefe wani ma zai tunanin cewa kai ni ma dai wallahi gurin da kuke zaune yamin eh ni na fi jin daɗin iskar nan na fi son irin wannan gurin wato akwai ɗan wato nutsuwa da kuma karancin hayaniya da haka da haka sai kuma ga an rayan nan ba amma rashin wanda za su zauna sai a can tsamata tafiya can sai a zo a cunkushe a guri guda da su sauro da kwata duk su damu kuwa ko <laughs> ko a ce a ya kamata a ɗan tara ce kai wa zai fita ƙauye wa zai fita wajen gari to kuma kwazo ku ciwo ya zaman garin abubuwa sun ƙi daɗi sai yan tsegunguma sai abubuwa ga nan farka kowa yana jin ai su suna cibiyar gari to amma wannan talawar da dan budawar da dan fitar ina sa sauran guraren da ba su rayu ba su rayu to sai manzo ya kyamaci su haka dan kada ya zamanto duk an tare a ainihin kware madina sassan da kuma ko su amfani za a iya samu da kuma raya gurin ya kau kenan ba abu ɗaya ba ne ya sa manzo ya ce su zauna a can bayan alkhairin za su samu na tasowa su tafi masallaci na tattaki to kuma akwai wani alkhairin na akwai buƙatar a ci gaba da raya garin madina sassansa gefe gefensa kada a zo a cunkushe a guri guda nan ma wani amfanin nan ma wata maslaha ce ashe manzo ya kuma nuna masa wata maslaha banda waccan maki ko saboda haka wannan yasa sai manzo yake cewa diyarakum tuktab atharakum ku dai zaman ku a gidajen ku da kuke za a wato ainihin rubuta ladan ku da sakamakon abin da kuka yi na tattaki kuma za mu samu wato faɗaɗa garin madina da rayuwar sassan su za kuma a samu saukin cunkoso a cikin ƙwaryar gari ko saboda ka alkhare da yawa to wannan shine abin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya ambata musu kuma suka yi aiki da wannan umarni na manzo sallallahu alaihi wasallam suka zauna inda suke suka ci gaba da takuwa suna zuwa masallaci ana sallah da su to wannan yake sanar da mu cewa mu ma mu yi kokari mu yi aiki da abin da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi aiki da shi wajen damuwa da raya guraren bautar Allah kada su mana nisa wahalar da za ka ci abin Allah ita ce hutunka a lahira wato hutun da za ka yi a nan duniya ka ƙi wahal da kanka a kan ban Allah ne karancin darajar ka a lahira Shi ne koma bayan darajar a lahira Shi ne ci bayan ka a addinance amma in abu na addini ne kaƙi maka nauyi kaƙi maka wato ainihin wahala fi ƙarfin zuciyarka sai ka ga mutum ya gagara yin wani abu na addini da Allah ya ce a yi ina ganin wuyarsa da rashin sauƙinsa amma kuma ya je yi wanda ya fi shi wuya a sa kai abinda bahaushe yake cewa sa kai ya fi bauta ciwo to ya ce gidansa da nisa daga masallaci minti goma sha biyar fa nake kafin jami'a sai ne minti goma sha biyar kwata nake kafin amma ya minti talatin ya tafi kallon ba ko yayin minti talatin ya tafi taron siyasa a ƙafa ka a fara ba shi sai ka tarar sa kai ya fi bauta ciwo to bai kamata musulmi ya zama haka ba ya kamata duk abin da yake lahirarsa to ya zama wal akhiratu khairun wa abqa wal akhiratu khairun laka wal akhiratu to wannan shine abin da ya sauka na karatu mun abin da muka dai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah ya taimaka.